إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه حتى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta asabar takwas ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue haura daga ladima road angwari jihar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin mata a wannan shekara ta 1442 a jerin gwanan majalisin wannan tafsiri na littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine darasi na biyu mun kwana a cikin suratul haqa surata 69 a cikin jerin gwanan surori na alkur'ani inda muka kwana a aya ta goma sha shida yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta goma sha bakwai inda Allah maɗaukaki yake cewa يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله مدعوك شيء ينا فتن ينا يندى ذا متدرانا تاشن قيامه wanda dukkan kowane mai rai a cikinmu yana jiran wannan rana mutumin da kiyamarsa ta tsayu shine mutumin da aka zare ransa daga jikinsa aka kai shi kabarinsa to wannan kiyamarsa ta fara daga ranan. saboda ranar tashin kiyama Allah na faɗin yanayi yadda duniya za ta kasance sama za ta tsage sama hawa bakwai ne kuma dukkanta za ta tsage kuma kowace daga cikin sararin samaniya akwai mala'iku a cikin ta cike babu daidai da tsamin kafa ko hannu manzo ce akwai mala'iku har yake cewa afati sama'u wa hiya ahqqu an taqutta ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yasjudu lillahi ta'ala hadisin bukhari da muslim yace sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi saboda babu wuri daidai da ƙanin kafa ko tafin kafa ko tafin hannu a ce akwai mala'ika yana yi wa Allah sujjada musamman za ta tsage gabaki ɗanta za ta buɗe mala'ikun sama ta farko za su sakko sama ta biyu za ta tsage mala'ikun sama ta biyu za su sakko sama ta uku za ta tsage mala'ikun sama ta uku za su sakko duniya sama ta biyar haka ita ma za ta tsage ta shida za ta tsage ta bakwai ma za ta tsage daman a duniya da ni da ku mutane kenan ga dabbobi ga aljanu dukkanmu mala'ikun sama ta farko za su zo su kewaye mu haka na biyu haka na uku haka na hudu haka na biyar haka na shida haka na bakwai yana tsakiya shine Allah ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo ma'ana ranar tashin kiyama zai zo alhali mala'iku sun yi sahu sahu waji a yau izin bi jahannam Allah ce a wannan ranar za a zo da wutan jahannama yau ma izin ya insanu wa anna lahu zikra ranan dan adam zai wa'asu ranan dan adam zai gane kurakuransa da a duniya amma ba yi da amfani gare shi saboda rana ce wacce ake sakamakon abin da mutum ya aiwatar a duniya shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce za a zo da wutar jahannama ranar tashin kiyama ma'a saba'una alfi zimamin tare da linzami dubu saba'in ma'a kulli zimamin saba'una alfi malakin ya jirunaha kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in kaga akwai 4.9 billion mala'ikun da ke rike da wutar jahannama kenan 70 times 70 zai bada ne 4.9 billion mala'ikun da za su rike wutar jahannama ranar tashin kiyama kenan ana ja suna janta suna jan su wannan yana nuna girman ne wutar jahannama to ne a wannan rana ga munan a gaban Allah da mutum da aljan da dabbobi amma da yake dabbobi makomansu ƙasa ne za a mai da su ƙasa a ranan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi sai Allah ya ba da haƙƙin kowa a ranar za a mai da kowa haƙƙinsa hatta jabbar da take da ƙaho ta tunkuri wacce ba ta da ƙaho ta dake ta da ƙaho ranan Allah zai sa wa wannan mara ƙahon ƙaho ita ma ta rama wannan tunkurin sannan a ce kunu turaba za a ce ku kuma ku zama turbaya su koma ƙasa to haƙoƙi a ranan kowa za a maida masa da haƙƙinsa kishiyar da ta cuci kishiyarta a ranan za ta biya ya da ta cuci mahaifiyarta ko mahaifinta a ranan za ta biya matar da ta cuci mijinta a ranar za ta biya kuma biyan da za ta yi shine ba kuɗi ba ne ta manzan Allah sallallahu alaihi wata rana ya hau mimbari yana karantar da sahabbai ya ce ku tambaye ni kuma duk wanda na cuce shi a cikinku ko na dake shi ko na gaya masa magana mara daji ya zo ya rama yanzu tun kafin ranar da ba kuɗi ba dinari ba dirhami duk sahabai sai kowa ya sa kansa a ƙasa ta sai wani sahabi ya ɗaga kai ana kiransa ukasha bin mihsal ya ce ni ne ya ma'aikin Allah mazala ce me ya ce ka da ke ni a ranan da ake yakin uhud uh, badar saboda haka ta ce yanzu kowa ya zo ya rama haƙƙinsa ko tuni ma ina so in rama abbas bin abdulmuttalib babban maza Allah ya ce ya ma'aikin Allah amin wannan kisasin a mai da shi a kaina maza Allah ce a'a ba kai kai ba ni ne Ali bin Abi Talib yace alayya al-qisas ya Rasulullah qisasun nan ayi a kaina a makwafanka manzo Allah yace a'a ni ne yi masa haku ba tunda manzo ya ce ne kowa ya zo ya ba haƙƙinsa tun kafin ranan ta zo ranan da babu dinari babu dirhami wannan sahabi sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ka dake ni da sandanka manzon Allah ce a kawo sandan sai aka zo da sandan sai manzon Allah ce to kama dukan da na maka sai ya ce a ranan da ka dake ni da sanda lokacin da kake gyara sahun musulmai a wajen yaki ba ni da tufafi a jikina zani kawai na sa jabto ba riga a jikina kaza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cire mayafinsa ya tuɗe shi ma ne an ya rama dukar da manzan Allah ya masa a lokacin sahabbai hankalinsu ya tashi yanzu wannan sahabin zai daki manzan Allah ne ya ɗaga sandan a hannunsa sai ya murza ta sahabbai kuma hankalinsu ya tashi suna ganin wannan sahabin zai daga hannu da kuma Allah ya ce ai kai kace kowa ya nema ko kisasi to ni kisasin zai ya murza ta karo na farko ya murza a karo na biyu ya marza ta a karo na uku kawai sai je da sandan sai rungume manzan Allah sallallahu alaihi sallam, ya fashe da kuka manzan Allah ce me yasa kai haka yace yanda kalamanka ya fito ya ma'aikin Allah ina fahimtar kamar kana mana bankwana ne sai nake so a ce kafin ka bar duniya jikina ya haɗu da jikinka wannan sahabin shi ne mutumin farko da manzo Allah ya ce a cikin al'ummansa akwai masu shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba wannan sahabin ya daga mu ya ce ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya sa ni daga cikin wa'anda. za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ranar tashin kiyama suna zuwa su ɗan ne yana fitowa daga sa kawai wuce aka za su ce mai kawai inda ya zo kawai wucewa zai ba a duba fayil sa balle a ina ne ko hisabi ba za mai ba kawai in ya fito kawai yana zuwa ko sai da ce wuce wuce duk inda ya je inda akwai date sai dai a ce mai ya wuce shi ba za a tambaye shi ba shi ne mutum na farko kuma manzo Allah ya ce mutane dubu saba'in so dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hijabi ba ba tare da azaba ba Su waye sai manzo Allah ce humul ladina la yarqun su ne ba su da lafiya ba sa shan magani sai kenan wala yastarqun ba sa nema a ba su magani ba su da lafiya wala yatafayyarun basa sa canfi a maganarsu wala yaktawun kuma ba sa yin lalas sakiyar nan da ake yi da makera ke yi idan mutum da lafiya na wuta wannan wa'ala rabbihim yatawakkalun su tsantsan dogaro ga Allah sun mika al'amari ga Allah yadda Allah ya kawo haka zai wuce su ne da kansu basa nema amma an ba su sha amma shi da kansa ba zai kai kanshi asibiti ba ko ya ce zai nemi magani saboda tsabar karfin imani da tawakkalinsa ga Allah sai ukasha bin mihsan ya ce ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya kida ya ni daga cikin wa'annan sai manzo Allah ya daga hannu ya roƙi Allah yana roƙon Allah sai Allah ya amsa sai ce anta minhu kai kana daga cikin wa'anda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba sai wani sahabi ya motsa ya ce ya rasulullah udu Allah ne an ne minhu ni ma ka roƙa min Allah ya kida ya ni daga cikinsu sai manzo Allah bai ce mai baka ciki ba sai ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ka a wannan addu'a idan ya wani lokaci ko shi kenan to kuma wannan ukashan shi da fa mu wannan sai manzo Allah ya ƙara nuna matsayin ukasha sai ce tun da ka rungume ni fatan jikinka ba za su cuta ba Kun ya ƙara samun daraja na na, na biyu ke nan uktasha bin mihsan ya samu wannan daraja to a lahira shi ban da shi sauran kuma kufa abu da take in tana so wa'annan siffofin da muka ambata sai ki siffanci da shi in Allah ya dara ki fada ciki tunda manzo Allah bai rufe kofan ba yanzu tsora mutane nawa 4.8 ko 4.99 billion wanda ake bukata tun da daman 4.9 billion ne an samu mutum daya ragowar ne mazala ya da siffa tun kana so in kina so to sai ki siffanti da wannan siffar in dai ba da lafiya ita ba ta zuwa asibiti kuma ba ta cewa a nemo mata magani amma in aka je aka kawo mata magani za ta sha amma ita da kanta ne ba za ta sha ji wannan kuma sai ne karfin imani Allah ya samu dace to Allah madaukaki anan sai ya ce kuma za ta tsage mala'iku za su zo ba Allah kuma ya zo mala'iku sun yi sahu sahu sai Allah ya shelanta wa duniya ya ce ya ma'ashar jinni wal ins ya ku tsarin mutane da aljanu in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard wanda yaga zai iya gudu a sama ko ƙasa a yau din nan an gudu Allah ce gudu mu gani Allah ce la tanfuduna illa bi sultan babu wanda ya isa ya tsira ko ya gudu a sama ko ƙasa sai mai dalili wanda zai tsira da shi bi ma'ana ya zo wa Allah da zuciya kuma babu hasada babu shirka babu bid'a a agwaran tauhidi ke cike da wannan zuciyar ba san gidan boka ba kuma ba ta san canji a rayuwarta ba tun da Allah ya halice ta har ta koma ga Allah ba ta tsafi ba ta yi wa kishiyoyi ba ta yi wa 'ya'yan kishiyoyi kuma ba ta yi wa miji a da shi kamar rakuni yadda aka kaɗa shi Hata yin wannan sihirinta shine bakinta da mu'amalarta iya maganarta da iya tarairayen mijinta shine ya ba ta wannan to a wannan ranar shine sai Allah ya ce wal malaku ala arja'iha mala'iku a wannan lokacin suna sararin samaniya wa yahmilu arsha rabbika فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك ما ترك إذا العرش أبنجز كراما يومئذ أو النمجن ثمانية ملائكو قدا تقص ملائكو تقص سكير كذا ونن شيسا إمام ابن كثير yace wal malaku ala arja'iha mala'iku anan malak dinnan sai yace al ismu jinsin suna ne na jinsi ai al mala'ikatu ala arja'is sama mala'iku suna sararin samaniya wa qala ar-rabi'u bin anas rabi'u dan anas yace wal malaku ala arja'iha ay ala mazdaq min as-sama'i yanzuruna ila ahli al-ard suna sama suna kallon mu mu da muke duniya mala'ika guda daya ku duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ika Jibrilu yana da fukafukai guda ɗari shida. kowanne ɗaya a cikin guda ɗari shida nan ya rufe sama da ƙasa suke guda ɗaya ya rufe sama da ƙasa to guda ɗari shida, yaya girman su zai kasance ina fata mun gani wannan ana nuna mana girman mala'iku to haka za su zagaye mutu, ina za ka gudu duk wayanka a duniya ne to amma a lahira za ka tsaya gaban Allah shi ne bari mu ji su waye wa'annan mala'ikun guda takwas imamu ibn kabir a ƙarƙashin wannan wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya أي يوم يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة يجرانا تاشم قيامة ملائكو تقص ذاكركي العرش أبنجدي وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه إمام أبو داود أسكن لتافنسة أسكن كتاب السنة أسكن سنن إنسى يا نقلت حديثي an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullahi Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa lallai manzan Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a garin shi da alayensa ya ce manzala ce أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى abin izini waye ya mai izini Allah ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce an masa izini ya yi magana akan mala'ika daga cikin mala'ikun Allah madaukaki min hamalatil arsh daga cikin mala'ikun nan da ke rike da al'arshin ubangiji har ku ji girman kowane mala'ika guda ɗaya. أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام abin da ke tsakanin fatan kunnensa shahamati uznihi wannan fatan ko na kunne daga nan ila atikihi zuwa wuyansa daga nan zuwa nan girman mala'ikan tafiyar masiratu saba'ami'a amin tafiyar shekara ɗari bakwai daga kunne zuwa kafaɗarsa girmansa an gane ko ba gane ba girman mala'ikan daga kunnensa kawai zuwa kafaɗansa tazaran tafiyar shekara ɗari bakwai to yaya daga kafadarsa zuwa ƙasa kana girma wannan haza lafzu abu dawud abu dawud ya ce wannan shi ne lafazin abu dawud a cikin suna ɗinsa mujallaji biyar shafi na shida. a wata ruwaya girman mala'ikan kafafuwarsa ta ƙure ƙasa ta bakwai ko na mala'ika guda ɗaya sannan hawansa ya kure sama ta bakwai sannan yana kan al'arshin ubangiji daga sama ta bakwai zuwa al'arshin ubangiji akwai tafiyar shekara ɗari biyar sannan akwai ruwa daga ruwan shekara ɗari biyar ga alashin al'arshin ubangiji sannan ubangiji na ya daidaita akan al'arshinsa to wannan mala'ikan ya kure duka wannan kafaɗarsa tana kan al'arshi suna rike da ita suna tasbihi suna cewa ƙarshi ya tabbata gare ka ya Allah ɗan adam bai san girman ka ba ya Allah shi sa yake saba maka da mun san girman Allah sai ba mu saba masa ba da mun san girman Allah mace ba za ta tashi ta je gidan boka ba ta kaɗa ne wai tana so a juya mijinta wai tana so me ta wulaƙanta kishiyarta wai tana so me ƴaƴan kishiyarta kada su yi albarka a gidan babansu cewa ita ƴaƴanta kawai kuma ita ce last comma late comma ko to ita ce kuma wai nata ne take so su ne za su zama abu a gidan mijinta su wa'ancan ta kwakwalensu kada su yi karatu lalata kwakwalansu kada su zama ‘ya'ya masu albarka da iyayensu sai dai nata ‘ya'yan kuma ita yaranta yanzu suka zo gidan kuma yaran kwata-kwata fi shekara ɗaya shekara biyu wannan talatin wannan arba'in wannan talatin da biyar wannan ashirin da takwas ta ce dukkansu sai sun lalace nata kaɗai za su zama mutane anya ta yi mata za mu ga annabi kuwa a irin wannan ɗabi'a kun ga wannan a ranar mutum zai rena kansa saboda ne ya saki layi ya saki dokar Allah Allah ka shirya da mu to Allah maɗaukaji ya ce yau ma'izin a wannan yinin tu'rabuna za a bujuro da ku la takfa minkum khafiya babu mai tsoro da ke tsoronku a ranan kun san wata kishiyar in ma za ta yi magana sai ta juya wai kada ma kishiyar ta ji kai abin ta kai ji wai tsoro ta ce ji ma za ta yi magana kada wata kishiyar ta ma ta ji ta zama wata matsala kun ga akwai bala'i wala akwai matan da na gani dalili ya sa na shigo gidanta muna magana da ita sai tana mana kan ka sauke so ka kan ka so ka murya me faru sai ta haka kai kada masu gidan su ji ita ce ba uwar gida kuma ga yaran ta duk manya amma tana tsoro kada ta yi magana bom ya tashi mata ina za mu je ta ina za mu shiga aljanna kuma a irin wannan ɗabi'a kuma duka a san abin duniya dukiya abin banza wanda Allah ya ba musulmi ya ba wanda ba musulmi ba Allah tana da daraja a wurin Allah kafiri ma Allah ba zai ba shi ba amma imani Allah baya badawa sai ga mai tsoron Allah shine abin da yafi kowa komai tsada to kun ga wannan Allah kai shiryar da mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa daga abu musa al-ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare ta akan da ake nufi da la takhfa minkum khafiya sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da nincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce yu'radu an-nasu yawm al-qiyamah ثلاث عرضات za a bujiro da mutane ranar tashin kiyama bujirowa kashi na uku kashi uku ɗaya bayan ɗaya amma ne a jidalo bujirowa na biyu ba jidali ne za a yi kuwa na cewa ‘ya'yanta mata sun cuce ta ba su ɓata haƙoƙinta ba yau sai sun biya ta ‘ya'yanci mata suna cewa mamakin cuce mu kaza kike mana ki mana kaza saboda haka mu ma yau sai kin biya mu miji ya tirce mata yana cewa kin cuce ni yau sai kin biya ni mata ta tirce miji tana cewa ka cuce ni ni ma sai ka biya ni ya'ya maza da mata sun tirce ubansu suna cewa ka cuce mu sai ka biya mu kamar matar da ta ce ita ya'yanta sun zo suna tambayanta wai mama ina shi ka samu mana wannan mutumin baban ba ba da bala'i ƴaƴan suna tambayin uwar saboda bala'in da suke fuskanta na uba amma ina kika samu mana wannan mutumin ya ce malam turusulai ne ce a lokacin da kafin ki yi auren ai shari'a ta baki dama ki yi istikhara ki roki Allah ki nemi shawara da mutanen kirki wannan mutumin ya yake ki ba saboda akwai kaya ga kayan inda ta kai to a wannan ranar fa ake yi wannan na cewa wannan ya cuce ni wannan na cewa wannan ya cuce ni shine yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ranan da mutum ƴaƴa na gujewa me iyayensu iyaye na gujewa ƴaƴansu ba wanda wallahi ba za ki san da mamanki ba sai ranar da kika ji ki aljanna ita ma ba za ta san da ke ba sai ta ji ta aljanna ƴaƴanki ba wanda ya damu da ke a ranar sai ya ji shi a aljanna sannan zai tuna yana da uwa ko yana da uba ko ke kanki ba za ki san kina da miji ba sai kin ji ki tsundum a aljanna sannan za ki tuna oke ina wani ba wani habibi babu shi Habibinki ki kenan ki jike aljanna ba kya tunawa da kowa sai kin jike aljanna to shine yace a wannan bujurowan jidali ne ba wanda ke yafe wa kowa in kin ga wani ya yafe to ya jike aljanna ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atadruna man al-muflis wai shin kun san fallasasse a cikin ummata ko mutumin da yake asararre ko kuma mutumin da yake matsiyaci qalu al muflisu fina dirhama lahu wala mata mata'a lahu suka ce mu mutumin da muke kiyaya shi allasasse ko matsiyaci ko wanda ba yi da shi shine mutumin da ba yi da kuɗi shi ne muke tuna muke ɗaukar shi muke sai manzo Allah ce al muflisu min ummati hallasaffe matsiyaci a cikin al'ummata huwa allazi ya'ti yawmal qiyamah bi ujurin ka amsalil jibal shine mutumin da zai zo dan Allah da lada kamar manya-manyan duwatsun duniya Kilimanjaro Mount Everest haka zai zo da ladaddaki manya-manya walakin bara bahana sai dai a duniya ya da kiwa ne wa akala mala hada ya ci dukiyar wani wa safaka dami hada ya zubar da jinin wani ya ci haƙƙin wani ya ci kaza ya yi kaza ya yi kaza fa ukhidha min hasanati sai a dinga iba daga wa'annan kyawawan ayyukan wanda suke kamar ma kan duwatsun da suka fi kowane dutse girma a duniya irin Kilimanjaro ko Mountain Everest manzo Allah ce fa in taniyat hasanatuhu idan ladaddakin da zai biya wa'anda ya cuta ya kare ba yi da abin da zai biya su kuma da shi ukhiba min sayyi'atihim su kuma wanda ya cuta suna nan suna jira sai an biya su za a dinga duba nauyin aikin da ya yayi cutarwa gare su misali a cutar da kishiyarta na shekara goma sha biyu shekara goma sha biyun nan da sai tana cutar da kishiyarta in aka yi wayin ɗinsa zai bada wato 350 terabyte. shi ne nauyin cutar wanda ta yi 350 terabyte sai a wayin ɗin laifin wannan mutumin na 350 terabyte sai a zaftaro shi kuma wannan sai a yafita masa akwai labari kuma kai labari to kuma ba mutum ɗaya ba Ya yi wa wannan ya yi wa wannan ya yi wa wannan ya yi wa wannan manzo Allah ce haka za a yi ta zafarowa a miƙa musu a miƙa masa shekaran kansa ana gama wannan manzo Allah ce summa turiha bin nari ita kuma sai a jefa ta a wuta kamar matar da ta ce malam ya ɗauke ka kamar kishiyar kenan na ce hajiya a yi haƙuri a mai da al'amari zuwa ga Allah ki riki Allah a ce to malam an ce mu gudu mu tsira ni fa ina gani na haƙura da auren nan shekara goma sha biyu ana ta abu ɗaya ni na haƙura sai na ce wa'annan yaran kuma ina za ki kai su yara duk sun girma talatin da biyar talatin da uku talatin da kaza to ina za ki kai su in kika kashe auren ce to an ce a guda tsira na ce ki mai da al'amarinki zuwa ga Allah na ce kina da rai ko ba ni da rai za ki gaya min uwa ka ubanka za su rabu na ce malamin da ita kaman kwai na ce hajiya za ki gaya min wannan bayani kawar Allah nan ko ta kira wata rana ta ce hmm, malam baba da ban san ka bali sai ce tana duba ga mace ɗan karan duka ya ce kuma tafi ‘ya'yan ma nata ya bar mata baya so saboda ita a nan an raba ta da mijinta an raba ta da ‘ya'yan shi ma mijin an raba shi da ‘ya'yansa mijin ‘ya'yan in su iya shigo gidan yadda kika san annabi da kafuri ana rike ‘ya'yan ana rike shi za su da kifi zai iya za ta iya wata biyar ba ta gan shi da ido ba ya tashi shigowa kaduna zai shigo ne yau ba asabar ba to in ya tashi shigowa zai shigo ne wajajen karfe biyar da rabi lokacin da ke shigowa kenan ranar asabar da yamma ranar lahadi karfe goma ya cilla ba za ta ƙara ganin shi ba sai kuma Allah ya kaɗo shi ban wata biyar ko shida ba za ta ƙara ganin shi ba ya tarewa wancan Ake ce hakuri haƙuri hajiya ki ci gaba da ki kaza ki kaza to yanzu gaba ki ɗaya wancan ɗin da asirin ya lalace ya mata duka har sai da kan ya kumbura ya ce ƴaƴan ba an bar mata ta tafi da su baya so ita kuma yanzu sai aka mai da ita kaman kwai ita kuma yanzu ake ta na ce to kin ga Allah kenan duk wanda kika ga yayi hakuri ke ci ribarsa ba to gajeruwa ce dan Allah ne ce innahu man yattaqi wa yasbir inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya ji tsoron Allah ne hakuri Allah baya tozartar da ladan wanda ya kyautata rayuwarsa idan an ce ki kyautata mu'amalarki da mijinki ba wai dan an ce ki ji tsoronsa ba ne a'a saboda Allah ne ya baki dokar yin haka sannan yin haka ce zai zama miki alkhairi tun a duniya kafin ina kafin lahira to wannan shine babban abin da ake so mu gane to wannan fa shine na farko fa wa ma'azirun fa kuma uzuri ba ita da uzuri a mata za ta ce wa mijinta wallahi ka rufa mun asiri ki taimake ni shi ma miji yana ki rufa min asiri ki taimake ni na, baba ka rufa min asiri ka taimake mu ba na cewa ƴaƴansa ku rufa min asiri yanzu kowa na ba kowa uzuri ne yanzu saboda me ranan duk wanda bai ba da haƙƙinsa ba wallahi a ranar a cikin ladan sallan ki da wannan azumin da muke yi da tarawihin da kika yi da zakka in kina yi da kyautatawa mijinki in kina yi da kuma biyayya ga iyayenki in kin yi sa'annan da kuma kyautata mu'amalarki da abokan zamanki in Allah ya rubuta kina da abokan zama a ranan ba a ranan shine zai miki amfani da da ki cuta gara a cuce ki ya fi miki alkhairi da zafi a duniya amma a lahira da zaki ce kai ya Allah ai da ka sa ma duk duniyan ma gaba ki ɗaya ni ake cuta saboda a ranar zai zama miki ne hanyar shiganki na aljanna kuma a ranar nafsi nafsi ne kowa ta kansa yake yi shi sa dole mu tsaya tukuru mu yi ƙoƙari mu kiyaye haƙƙi ‘ya'yanmu daman haƙƙin da aka ce mu ba su ne mu ba su ilimi na addini shine prioritinsu na farko mu ba su ilimin addini su Allah na biyu mu ba su ilimi na zamani saboda a cikinsa suke rayuwa don su kyautata mu'amalarsu amma iliminsu na addini shine zai yi kontrolin ɗin iliminsu na zamani ya sa ba za su saki layi a iliminsu na zamani ba in ka ba shi ilimin zamani ba ka ba shi na addini ba ka yi asara don taimakon kama ba zai yi ba bal zai gama kai liability ne gara ka tafi ya ɗauki abin da kake da shi ko kika tara to wannan daman shine na farko sannan shi mijinki aka ce ki masa biyayya don shine wutanki shine aljannanki matuƙar ba ya sa ki saɓan Allah bane in kuma Allah ya kaddara kina da abokan zama to ke kuma ki yi musu mu'amala kyakkyawa ko da su ba sa miki kyakkyawa saboda ne iya ruwa da kai saboda kowa Allah zai tambaye shi ne hakki da ke kansa ke kin sauke naki in su ba su sauke ba a ranar za su rena kansu ke kuma a ranar za ki dinga dariya to shine kowa zai dinga ba da uzuri wa amma salita amma na uku fa inda zalika tatiru suhuf fil ayadi a lokacin ne fayil ɗin mutane na ayyukansu za a shimfiɗawa kowa zai gani fa akhibun bi yaminihi wa akhibun bi shimalihi akwai wanda za a bashi ta dama akwai kuma wanda za a bashi ta hagu Allah ka sa dukkanmu mu za mu karɓa ta dama Allah ka haramta mana hagu Allah ka sa mana daga cikin masu karɓa ta hannun dama amma fa aiki ne za mu yi tukuru aiki ne za mu yi wurin janjan kamar ba ki a kaunan kanki kun san mutumin da ke kyautatawa sai a dinga kallon shi wani sabalotu sabalotu bai san abin da yake yi ba ya fi ku shi ne wanda ya san abin da ya dace dan za a dinga ɗaukan ka wawa ba ka san abin da kake yi ba alhali kuwa kai ne ka san abin da kake yi yanzu misali ɗalibi a jami'a mai karatu ba shi ne fi kowa sanin abin da ke yi wani baya karatu yana tunanin zai saci anka ai yana gani shi yana da smartness kenan ko sai ya gama smartness ɗinsa kawai yana abin nan kawai sai ga an charge shi a zai yi a sai rena ne sai rena kansa a lokacin to me wayo da dabara shine mai sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura masa ki sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura miki akan iyayenki idan kina budurwa ki kyautata wa babanki ki kyautata wa mahaifiyarki ki mata biyayya ki ba ta miki ta sa ki sakon Allah bane Tun wani abu na faranta mata rai ki mata mamanki ko bata buɗe baki ta ce Allah ne ke albarka ba kin gama siyan albarkar daɗin nan da take ji a zuciya shi kenan sai kiga Allah na sauwake miki al'amari na rayuwa amma idan kika musguna mata kika ƙi mata biyayya kina bata mata rai ba yanda za a yi ki yanda kike so ke kuma a rayuwarki kai wasu ƴaƴan ma kwakwalansu na doɗewa ne saboda rashin biyayya ga iyayensu maza da mata ba ta yi wa babanta ba ba ta yi wa mamanta ba sai Allah ya doɗe ya kushe zuciyar a ta karatun ta kasa ganewa kuma ku gwada na ba ku wannan assignment musamman yan mata idan kina kyautata wa babanki kuma kina karatu ki duba duk ranar da kika faranta wa babanki kike masa wa'ansu ayyuka ta ji daɗi kafin ki tafi makaranta wallahi idan kin je makaranta a ranar karatun makaranta sai kin gane shi fiye da kowace rana to wannan shine sirrin zamantakewa na iyaye da zaran kuma kin yi aure to yanzu kuma ya koma karkashin wa mai gidanki mijinki in babanki shine fi kowa kuɗi a duniya kai in ya fi kawo na dukiya yau kika yi aure kaddara ko da mai gadin gidanku ne ya aure ki to yanzu ya fita daga sunan me mai gadi yanzu ya koma ne mai gida saboda haka dole dokanki yana karkashinsa yi na yi bari na bari ki zama aljanna ba wani magana a ah, shi wannan bai kai babana ba ba wannan bane yanzu mijinki ne ko mun kankantansa shine wutanki shine aljannanki kuma haƙƙin da yake da shi a kanki ya ƙara na babanki da mamanki wanda su suka haife ki suka miki hidima suka baki ilimi na zamani suka baki ilimi na addini kila ma suka nemo miki sana'a ko aiki yau dalilin aure ya ba shi zai tofa wanda bai ba babanki da mamanki ba yanzu ki ake gwadawa za ki yi ko ba za ki ba to in dai wannan ne za ki tsira a ki, za ki kuma tsira a lahirarki amma idan kika sa son rai to a lokacin sai ke kuma Allah ya kyale ki da ki kuma abinda ya sa ki kika kibi ko ya ce kakki kaza kika ce sai kin yi idan ya ce kakki kika ce sai kin yi wallahi idan kin yi abinda zai biyo baya zuciyarki ba zai so ba ki duba da kyau duk abin da mijinki kika ce za ki yake kakki to ki hakura kamar tamkar uba ne idan za ki wani abu ya ce kakki wannan abin kai ce zo ki kaza kika ce ba za ki ba to za ki ga ba daidai ba haka shi ma mijinki idan yayi ce miki kakki idan ya ce ki za ki ga abin da kike so shi sa za ku ga iyayenmu rayuwarsu ta yi albarka ba wai suna da tarin ilimi ba ne amma sai ki ga sun zauna shekara sittin ba ta taɓa kai karanta mijinta ba shi ma bai taɓa kai karanta ba kai sun koma 5 and 6 yadda ka san ƙawaye yanzu za ta wani abu ma sai ta nemi shawararsa yadda kika san me abokai wa da kani haka mata da miji suka koma na yanzu kuwa ko business take yana zuwa sai ka ji ta yi wa 'ya haka a gaba da shi kada baban ya gani nan zai kawo complain shi ma yana gani sai ya haka da ke ma ne za ki buɗe complain to kun gane za ni ne ta da muje ɗabi'un matan da yi daidai da ɗabi'un maza za ni ne ta da muje yadda mata ke cewa maza a yau ko wutan nefa ya fi su tabbas haka su ma matan yau suke wutan nefan ya fi su tabbas abin da mazan ke musu su suka buɗe kofar yi in ba su buɗe ba ba za a yi ba saboda ba sa son gaskiya wanda zai gaya musu gaskiya sai ce wannan ya cika takura wannan ya cika ka'ida waye waye waye amma in ya zo ta san ƙarya yake yi amma da kanta za ta ce wa kawarta hmm, na samu dan ƙarya amma kin sani duk da ƙaryansa fa yana burge ni ya iya magana kuma abu ya zo ya faru bayan aure kuma ta kanta tana complain kuma bayan ta san samun dan ƙarya ne Allah ka kirar da a wannan rana wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan hadisin imamu ibn Majah da imamu Tirmidhi ya rawaito sa sai Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini kun ga waɗanda aka ba su littafin su ta hannunsu ta dama a Yaqulu kulu ha umuqra'u kitabiya wanda ya karɓi littafin sa ta hannun dama zai ce hakum ku zo ku gani kawo kitabiya ku karanta littafi na da dalili saboda ne inni zanantu anni mulaqin hisabiya yau ina da tabbas zan samu hisabi mai sauki saboda an baki littafi ta ina hannunsa na dama hadisi ya inganta daga abdullahi dan umar dan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa yake cewa yudni Allahu al-abda yawm al-qiyama Allah zai matso da bawansa ranar tashin kiyama wa yuqarriruhu bi dhunubihi kulliha Allah zai tabbatar maka da zunubanka a duniya gabaki ɗayanta ko kuma ranka ta kafin zunubin da mutum yayi wannan ana maganar munini ne munina baiwar Allah ga sallah ga azumi ga kaza ga kaza amma kuma akan sanyi shamshin wani lokaci ana cewa astaghfirullah ko za a yi yadda eh, kika ce astaghfirullah ake zai kiki amma sai ka ce to astaghfirullah musamman za a yi biki ta za ta yi aure to anan ne za ga bishashin iyayen mu mata hijabun ma an watsar da shi ai modern ne yanzu na za a ɗauko crossing jumper a Yi crossing daga nan kafaɗan zuwa nan kafaɗan crossing jamfa eh me ma kokarin kenan sai ai crossing ɗinsa zuwa nan me kokarin kenan ake ko ba ta da kokarin hijabin ma jalan ma ai ba za a sa shi ba an ajiye a gefe an ci gwargwaro ana ah moda sai ka ganin sannu sannu sannu eh yanzu wato uwar amarya ce sannan a zo a yi arabian night a zo a yi indian night wai ina musulmi ya ɗauko al'adar masu bautan gunki wai a kawo ruwa a ajiye sai shi ya sa kafa wai ta wanke ayo wajen a ranar za a wannan a ranar za a yi wannan a cashe wai a ce wai ai modern day ne sannan kuma ɗauko cik ne ana badawa ana yankan cik saboda fitsara lalacewa wai ya ta sa kek a baki wai ta ce mijinta ya ci wannan kek ɗin a gaban uwarta a gaban kuma uwarta ta haifi mijinta wannan wani irin lalacewa ne wai da sunan ne zamani wayewa a kawo kek zungureri a sa a yanka wannan ta ɗauka ta ba wannan ta ɗauka ta ba sannan kuma sai a dawo ana cashewa ita maman amarya ta yi rawa da ango ita kuma amarya ta yi rawa da maman amarya ba duka wayewa wai wannan sun sunansa wayewa a kun cirewa abin albarka ya za a yi bayan kwana biyu ba za su dinga samun matsala ba ko sati ba za a yi ba sai ka ga ta dawo da ta yi fishin ɗin sun ji ya faru ya haɗa masa ofakon kuma da daɗe da aka gama auren ba fa ko sati ba yi ba ya haɗa masa ofakon ita kuma ya yi fishin ɗin idan in an matsa in tana da rufin asiri ana tambayin ta su suka ce na zo wucewa ne ko fara da ke na alhali ko ban hannun mijin ne ko an gama cire albarkan auren tun kafin a shigo gida ta yaya za a zauna lafiya kuna ganin ta yi walima a watse shi ci baya ne kai ba za a ce suna da kuɗi ta fi abin nan ba kaburcewa ba ne amfanin kenan ku yi waliman shi kenan kowa tafi kowa shi da albarka a a event na sati biyu kowace rana akwai event ɗin da za a yi a jera ake yi consecutively ko simultaneously wai to sai an gane cewa ai muna da kuɗi wallahi duk kuɗin da kuka kashe idan wasu suka zo yi sai an ce ai naku ba komai bane duk abin da za ku tara wani ya yi fafulin ɗin abin da kuka yi ba ma jirifulin ba an burgewa a ciki Allah ake burgewa ake burgewa shine abu dokar Allah shine burgewan da za ku yi Allah to a ranan fa irin wannan abubuwan a lokacin ne fa Allah zai turke ki zai dinga ambatar miki kin yi kaza kin yi kaza ranan danki wani zai yi aure ko kuma ɗaki wacce za ta yi aure kin bari an yi arabian night kin bari an yi indian night kin bari an yi fulani ne kin bari an yi nufe ne kin bari an yi ƙauye ne kin bari an yi barno ne ko to duka zai zai zai din nan gaba ki ɗaya a wannan ranar za ki gaya wa Allah shine yuqarriruhu zai gaya miki a laifukan da aka yi wannan ma baki sa hijabi ba lama kika sa duk ranar sai Allah ya fito miki da shi wannan in mumini kenan kuma mumini a ba zai iya yin wannan aikin ba hatta idza ra'a annahu qad halaka yace har sai ya ga cewa fa ya halaka ba labari za dinga zakulo miki kin yi kaza kin yi kaza kana iya rabu sun yi kaza iya rab sun yi kaza iya rab ce wannan abin sai ya rikita ki sai ki anya kuwa za ki sha qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce wa mumini a ranan inni safartuha alayka fi dunya lokacin da kai wa'annan abubuwan ashe kenan ba irin wa'annan misalan ba kenan laifin da aka yi a ɓoye an aka yi modern ai ba ɓoya kai ba a ina aka yi a fili idan aka yi ƙauye ne ai ba a ɓoya aka yi shi ba a yi shi ne ne a fili idan aka yi indian night da arabian night duka ai mai aka yi a fili aka yi ba a ɓoye ba ashe ana faɗin laifukan da mutum ya yi a ɓoye ne eh, idan na ce a ɓoye kada wata ta fara harsaso gidan boka ba ha wannan bala'i ne shi shi wannan condemn laifin da ta yi irin kinibirin da mata ke yi wa juna tsakaninsu da juna wannan ta haɗa wannan bom a gidan miji wannan ta haɗa irin wannan agoyan. Allah idan ya zaƙulo miki shi sai ki ga anya kuwa za a sha sai Allah ce na koye ki a duniya ba wanda ya san kin yi wani abu kaza to haka yau ke ma zan suturta ki ina fata an gane sai ce to haka yau kai ma zan tasa wa ana afiru halakar yau Allah ce ni kuma yau zan gafarta miki yu'ta kitaba hasanatihi bi yamini sai a haƙi, littafin kyawawan ayyukanki da ta hannunki ta dama kin shaki to aka sifa wa al kafir wal munafiq shi kuwa kafiri da munafiki فيقول الأشهاد shi kuwa a gaban duniya za a masa duniya yana yi da tunkahu yana yi ya ce mun yi kaza mun yi kaza kamar kishi yadda uwar ce ta ce kishiyarta a gabanta ta ce wa mijinta sake ba ba ta takarda da rubuta takarda ya miƙa mata amarya ta cewa miji a saki ne a saki uwar gida a gaban uwar gidan kuma ya rubuta takarda ya bata ta ce anan ya zan yi nake yi haƙuri, a ki ta annabi ana nan ana ya da yake ya dawo da uwar gidan dan uwar gidan ya shiga ɗakin amaryar ya ɗauko gura ta shi a cikin abinci ya sha ya fara amai aka ɗauke shi hukus sai asibiti ana duba aka ce guba ne daga nan ya ce sai kun zo yaro ya bar duniya ta ce malam ka abin da ya yi ba abin da ta yi a ce mai miji ya yi ta ce ba abin da ya yi ce ɗauki ta annabi bai wa Allah ana ma ana nan uwar amadar ta ƙara cewa ba ta takarda ya ƙara rubutawa ya miƙa mata a ce malam gashi na ce rike ta annabi ta annabawa za ki ga sa-kaiya. ke nan an samu nawa biyu ana ma ana nan ta ƙara cewa malam a gaba na ya ta ce ya sake ni yanzu ya sake ni yanzu nawa ta ce uku na ce to kwashi kayan gi tafi gida ta annabi bayan wata uku yana matan nan ta kira ya ce malam Ya ce eh amaryan nan ta yi tumbur tana yau ta haukaci wato asiriya ne ya lalace Ya ce yanzu kuma gashi ne gidana ya zo ya ce yana ta roƙona wai in dawo ta ce ki je ina jahannama ta ce malam ke da na ce eh in kika bi shi jahannama za ki tun da ne ɗaki na ne uku kuma ɗaya ɗaya ɗaya har sau uku saboda haka aka tanci a zaujen gairo idan kin samu miji ki auren ki kuma kacci aure don ki fito don sai kin shiga cikin jarabawa ki aure dan Allah ya ba zaman lafiya ki nema aljanna shi kuma ya biya kwanci-kwanci Ya riki Allah Allah ya mata sakayya ko bai yi ba to me ya sa ke kuma kawance za ta wuce ce miki akwai wata bokanya a can ta shuri a je wajenta ki tashi takanas kuma ki je ki rasa imani kuma ba biyan bukata wacce tafi wani kafi a cikin ku ita ce ba za ta fi abin da ya dace kuma shi yana da iyaka duk bala'insa yana lalacewa duk duniya zai ji ba wanda yake ki kansa kuma ta ɗaliba ne da ta ce min malam na ce yaya dawa ne ta ce malam mun rabu na ce me faru ta ce min ana rabuwan shi da alkhairi ta ce me yasa shi ka faɗa ka ta ce malam kullum ya shigo ɗaki na fa sai ya tambaye ni ni wace ce kai baya gane ta ikuwa ce ce kuma inda zai fito ya ƙara shiga zaki biya wace ce wannan matan shi fa uwar gidansa wai bai santa ba sai ta dinga introducing din kanta kuma duka mata a kan abin duniya kan abin duniya abin za kuɗi wanda zai kare zai mutu zai bashi ƙarshen ta haka Allah ka shirye ta duk wanda aka littafin littafinsa ta hannun dama ta yi biyayya ga Allah ta yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi biyayya ga mai gidanta shine sai Allah ya ce in ji zanantu an ni hisabiya yau ina da tabbaci zan samu hisabi mai sauki sai ta ce ne fa huwa bi ishatin radiya irin wannan baiwar Allah tana cikin rayuwa yadda Allah ya yadda da ita ko ita kanta ma ta yadda da kanta saboda ne an ba ta littafin ta ta hannun dama ta ne aljanna ta sirri fi jannatin aliya Allah ya ce a cikin aljanna maɗaukaciya aljanna da suke sama kai gadon aljanna duk gadon da mata ke suwa a ina ne aje eh, dubai a siyo waye waye waye gadon aljanna ya fi karfin gadon da kike tunani idan aljanna a sama yake electronic na Allah ya fi na duniya nan ma idan wani lokaci ba yana karyawa ba wani lokaci ma ba la'azar yake yi ba gun sai ya zo ya magariba ba ba haka yake yi ba to na lahira ba haka yake ba gadon a sama yake وسرر وفرش مرفوعه الله يشي جددوا اسما اذا كنا سو كي هاو غدن كنا الجنه كنا كنن شي هاك كوي الكترونيك ان ذا ديفايس ان ذا سنسور ان ذا ايدن كنا كنا كنن شي سي روي كذا وكذا كنا هوا سي قرسل لك سما يا حاجه كي سما الله اكبر karin daɗi na nesa ko amma fa sai an yi aiki tukuru ɗan kuɗin ki ne ba za ki samu irin wannan gadon ba duniya ba akwai shi abu to Allah ya ce fi jannatin aliya aljannan a sama take to gadon ba a sama take in za ki hau za ta sako lum ƙasa kina hawa sai ta ki zui sama shine Allah ya ce qutufuha daniyatun ay thimaruha kayan marmarin aljanna janiyatun a kusa take kina so ki ci apple toy gashi nan kawai sai dai ki rike zai zo ne kasa kawai sai dai ki kalla ki ci kina so ki ci inabi gashi nan sai dai ki kalla kusa bai ba kike so in binta sigan ma kike so duk gasu nan in mai warin ga wasa ne gashi nan in ƴar kamaru ce gasu nan duk wani nau'in da kike so in gwaiba ne gashi nan in fiyas ne gashi nan duk kalan da kike so gashi nan wa utu biha mutashabi za a zo miki da shi ne kama da juna wannan duka shine sai Allah ce bayan ga kayan marmarin aljanna sai Allah ce kulu washrabu mala'iku sai su ce muku ku ci ku sha hani'an wato da daɗinsa ki ji daɗinsa bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka gabatar a kwanakinku na baya kwanakinku na baya shine ne kwanakinku na duniya kin yi sallah kin yi kiyamar laili kin yi azumi kin yi biyayya ga Allah kin yi biyayya ga manzon Allah kin yi biyayya ga miji sannan kin yi biyayya ga iyaye sa'annan kuma kin kyautatawa iyayen miji ba masu kiran iyayen mijin su sida ba ko masu kiran iyayen mijin su corona eh ko masu kiran iyayen mijin ciwon kai da ebola duka sunan maman miji kenan an sa mata suna kala kala wai dan dai kawai kuma ni abin da abin da kuma mata ke wannan ɗabi'a kuma ke ba ki haihu kuma za ki haifi ƴaƴa ko amma ke kin sa wa maman mijinki wannan sunan ke kuma idan naki yaran sun zo ki ce ke kuma kada a mulke su irin wannan matan su ne za ku ga suna faɗa da matan wato matan ƴaƴansu maza. Ita ta mulki mijin ko baban yaran amma ba ta so a yi wa yaran ta ita kuma ina ina zai yi yadda kika yi wa 'ya'yan wasu ke ma haka za a yi wa 'ya'yanki yadda kika yi wa kishiyoyi wato kishiyoyinki na mugunta naki 'ya'yan ke ma haka za a yi musu inda daɗi ki ji a ranar Allah zai ce ku ci ku sha cikin jin daɗi saboda aikin da kuka yi a duniya kin yi biyayya kin yi wa Allah biyayya kin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sannan kuma kin yi bautan aure hukuru kika yi biyayya ga miji saboda haka duk abin da miji yake so kina so duk abin da miji baya so ba kya so idan in ya saba wa dokar Allah shikenan to da haka fa sai ki samu aljanna amma idan kika ce a'a sai sai abin da kike so shi za ki yi miji bai isa ya tankwasa ki ba to kin yi asara dan na farko duk ranar da kika fusata mijinki ranan tun daga tun daga ketowan rana zuwa faduwar rana inuwa kike samu daga hurin in nasa haka hadisi yazo hadisin imamu tirmidhi idan maka ta fusata mijin ta masa rai matan sahurun in nasa na aljanna za su kira sunanki fulanatu bintu fulan wacce irwa ne qatalaki Allah Allah ya cine miki albarka amma tadrina anna fulan akhirun indaki baki san wane mijinki wanda zai kira sunan wato ɗanci ranar ne a wurinki yushiku an yufarikaki yana gab da mutuwa zai same mu kina nan a one alpha and omega ni kaɗai ce da gani sai shi me ke kira ganin ke kaɗai to ga matan suna aljanna suna nan suna cewa Allah ya tsine miki saboda kin ɓata wa mijinki rai na san wata tana nan to ni in ya ɓata min rai kuma ba ni in ya ɓata min rai kuma ba shi yaya ba kine ne masa <laughs> don mata tunanin kenan in an faɗi wannan sai ta yi tunanin nashi opposite side shi babu tsinuwa a kansa babu tsinuwa a kansa eh babu tsinuwa a kansa sai dai ne ya yi laifi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha manzo Allah ya ce nakan gane in muna farin ciki ana zaman lafiya da ke kuma nakan gane in kin ina na bata miki rai ta ce ya kake ganewa muna farin ciki ta ce ba za ce a gari lafiya lau in za ki rantse kina cewa wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin annabi muhammad na Allah sama sana ce amma duk ranar da na kunna ki na bata miki rai rabbi ibrahim rabbi ka'aba sai ki ce kin rantse da annabi eh, ubangijin annabi ibrahim kuma kin rantse da ubangijin ka'aba ka'aba za ki ce ki rantsa da ubangijin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai da ce ai ka kunna ni ne ka sani ɓacin rai ne kawai sunan ka ce kawai bana so in kira amma ka san ina son ka sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mu'amala tsakanin mata da miji amince wannan to amma saboda girman haƙƙin da yake da shi ne a kanki ji wannan saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kan mata yanzu don Allah a muku tambaya yau misali idan mace ta kwanta ta rasu in a hankalce ne wa ya fi cancanta ya kwashi kaso mafi yawa a cikin dukiyarta ha wata ko in a hankalce ne ko saboda ita ce ta wahala da ita tun da cikin ta ya zauna a cikin ko yake wahala sai hidima sai kaza sai kaza har a zo haihuwa hannu maka hannu ƙwarya sun ma nazar ko in ka bi an zo asibiti an hau sama ana cewa me addu'a ake yi idan an zo ana addu'a sai ka ji tana cewa me sun ma masabila yassara sun ma masabila yassara an zo haihuwa kenan ka kana sun masabila yassara wato tana cewa Allah ya sauke ta lafiya In ka gaggata asibiti ba haka uwa take ba sun masabila ya kara a cikin ki ga hawa sai kana hawa tana sun masabila ya kara su kuma mata Allah sarki in aka zo an ganta to Allah ya sauke shi lafiya tara amin sun masabila ya tara sun masabila ya tara yana kai <laughs> saboda tana zo ta sauka eh to in akwai wanda ya fi dacewa ta shiga danta uwa ta ne ko saboda duk duniya ba wanda ya yi wahalarta to amma saboda girman haƙƙin miji Allah ya ce yau idan mata ta kwanta ta mutu ba ta da ƙada shi kuma ba ta da ƙada wani manzo Allah da kansa yake ce walakum nisfu ma taraka azwajukum illam lam yakun lahunna walad dukiyar abin da ta mallaka a duniya miji an baka rabi in ba ta da ka a nan gidanka ko kuma ba ta haifi da wani ba to kun ga kuwa wannan yana nuna girman haƙƙin da ne miji yake da shi a kanwa matarsa to amma mata ba sa gane karatun nan sai a ce miji goma ba uba goma ba namiji an karfe shi uba a kwana mareniya nakan ce namiji uba ne in ba ki rike shi uba ba ki kanki a jahannama ne ka'idar saboda shi aljannan ki kuma shi wutan ki idan kika yi biyayya ki samu aljanna Allah ka shirye da saboda haka Allah ya ce ku ci ku sha saboda abin da kuka gabatar a kwanakin ku na baya a nan ya kamata mu tsaya gobe idan Allah ya raya mu sai mu tashi a faifan ɗan wuta kuma Allah ka kiyashe mu abin da muka karanta a cikin wannan ayar Allah ya sa dukkanmu da muka zo nan za mu faɗa cikin waɗanda za a ba su littattafansu ta hannunsu ta dama za mu ba da dama in akwai tambaya sai mu amsa insha Allah ya kamata ku rubuta ne sai a dinga kawowa nan eh ya mata kai mata ga ta can angle 360 ga ta can ku dinga rubutawa zai fi sai ku kawo mana nan kamar yadda aka saba ah. وعليكم السلام على ثاني ما ناتني نعم نعم نعم نعم eh na gari na'am na'am na'am na farko ba komai barin baki amsa na'am na'am na'am na'am na'am na'am yawa za mu ba da amsa insha Allah <laughs> eh da farko matar da Allah ya kaddara mata a duniya rike in akwai wani sai a mika masa matar da Allah ya kaddara ta auri mazaje biyu kila mijinta na farko misali ya rasu sai kuma ta zo ta auri wani a lahira gidan da ta mutu a ciki shi ne asalin gidanta a lahira shi ne wa mijinta na ƙarshe wanda ta mutu a gidansa ina fata an gane sa'annan kafin kowa ya shiga aljanna za a musu hisabi zaman da ta yi da mijinta na farko za a musu hisabi in shi ya cuce ta za a kwashe ladansa a biya ta da shi in ita ce ta tuke shi ba a kwashe ladanta a biya wa wannan mijinta na farko shi. In ga an gama kenan sannan sai a zo mijinta na biyu shi kuma mu'amalar da suka yi in shi ne ya cuce ka shi a zaftaro ladan a biya ta in shi ita ce kuma ta cuce shi har ila yau ba a zaftaro nata ladan a biya sannan ka san makomarta amma ba wanda za ta yi mu'amala da shi face sai Allah ya musu hisabi iya zaman da suka yi a duniya Allah zai kaka wa kowa da haƙƙinsa Allah gane wannan wannan magana ya fito fili ko na biyu shine maganan haƙuri da ake cewa mace ta yi ba wai don ba za ta iya yin wani abu ba ne. abin da sa ake cewa ta yi haƙuri Allah da kansa ya ce inna Allah ma'a sabirin lallai Allah yana tare da masu haƙuri an gane ɗaya kenan sa'annan kuma haƙurin nan yana baka jagoranci in har ka yi shi akwai ka'ida da malamai suke cewa wanda ibnu taymiya ya faɗi wannan magana bi sabri wal yaqin yunalu al imama da haƙuri da yaqini ake samun jagoranci a komai sai ya ɗauko wannan ayar Allah ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru muka sanya annabawa jagorori a cikin mutanensu suna shiryar da mutanensu da umarninmu amma a lokacin da suka yi hakuri kenan da ba su yi ba ba za su iya samun daman jagorantar wa'annan mutanen ba sai Allah ce wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance masu yaƙini da ayoyinmu to wannan haƙurin da ake cewa mace ta yi ba wai ana cewa dan ana tsoron mijin ba bayan ta yi haƙuri sai ta ƙara da addu'a shine Allahumma hadi zawji li ahsani al-akhlaqi wal aqwali wal a'mali innahu la yahdihi li ahsaniha illa anta wasrif anhu sayyi'aha la yasrifu anhu sayyi'aha illa anta ya Allah ka shiryar da mijina zuwa ga kyawawan ɗabi'u kyawawan mu'amala kyawawan zantuttuka kyawawan ayyuka babu wanda isa ya shiryar da shi in ba kai ba ya Allah kuma ka kawar mai da munanan ɗabi'u munanan zantuttuka munanan mu'amala babu wanda ya isa ya kawar masa da su in ba kai ba in Allah ya karɓa mun kuma maza Allah ce addu'a da ɗan uwa zai wa ɗan uwansa karɓa ne balle mata da miji in Allah ya karɓi wannan addu'a waye zai kana ko to kin ga abin da ake so kuma ki dai hakurin sai ka tsara da wannan addu'a eh Allah ya kama da shi na'am alaikum salam na'am eh idan tsohuwar shekaru ne ya ja da ba za ta iya yin azumi ba ciyarwa daban aka ce a yi shine wa alal ladina fidiyatun a ta'amu miskin wa'anda suna iya yin azumin cikin wahala to su yi a ciyarwa na a ciyar da miskini to ciyarwan kashi biyu ne ko dai duk ranar da aka kai azumi a ɗauki abinci a ba halaka an gane ko dai rowan wanda ke ɗanye a bashi ko kuma da dafafe abincin da kike ci a gida shi ma ɗauka a mutum ɗaya ya ci ya ƙoshi ko kuma a jinkirta A za a kawo ba sai a rana ta talatin in azumi talatin aka yi in kuma azumi ashirin da tara ne a rana ta ashirin da tara sai a tattara a samu mutane ashirin da tara a basu a ciyar da su shi kenan duk wanda aka yi ya inganta mutane ashirin da tara dole daban-daban daban eh. in kuma ɗaya ne za ki iya ajiye mutum ɗaya yau ki ba shi gobe ma ki ba shi jibo ma ki ba shi har ya kai ƙarshe amma in ya zama a ranar ƙarshe ne 29 ko 30 to dole mutane 29 ne ko mutane 30 za a ba saboda kowanne a makwabar rana ɗaya kenan an gane Allah ya samu dace eh waye ya samu paralysis din eh na'am sai ta gaya mata maganan da ya taba ta a zuciya sai ta faɗi kawai sai yanke jiki ta faɗi with rage eh na'am Allah wannan yana kusa da shiga jahannama yana gab da an tsayawa cikin jahannama Ai uwa ba abin wasa bane uwa ba abin wasa bane kuma ya nuna ba ta da kunya ba ta da tarbiyya idan zan muku tambaya don girman Allah ku a karan kanku Allah ba yana jarabtan ku wani lokaci da mama mutum ya banza ba a kuke da ita hakuri ko haka ke ma idan Allah ya jarabce ki da mother in law haka haka za ki haƙura da ita kamanci wannan wani lokaci ba Allah na jarabta mutum ya ba ta uwa wato mutum ya banza ba ta yi nan ta yi nan baya za ta yi ta ce oh mama na ne sai dai Allah ya shirya ko to haka ke ma moda illan ki in Allah ya jarabce ki da irin wannan haka za ki ta hakuri da ita saboda ki dauke ta tamkar uwa yanzu za ki iya maida wa mamanki haka in kuwa za ki iya maida wa mamanki haka to dan kiwa moda illan ki ba wani abu bane in kuwa ba za ki iya maida wa mahaifiyarki haka ba to fa min babi aula wanda ya fi cancanta moza in ki kada ki da mata da irin wannan an fahimci wannan saboda ita moza illan ki fa mijin ki fa shi ita ce one of the best way da zai shiga aljanna to idan aka sa mai wannan aka ya kullace shi a zuciya shi kansa ba zai samu aljanna ba ke kuma kanki automatically kinga kin yi disqualifying din mijinki daga shiga ina aljanna shi kuma tunda an haramta mai shiga aljanna ke ma ba zai miki abinda ake samu ki shiga aljanna ba kin ga kin yi ne jifar gafiyar baidu karatun ɗan kama ba wan ba wan an samu matsala kenan ko Allah ka shirya da mu shi yasa dole sai an yi taka tsantsan mata akwai wannan selfishness din daman a wajen mata a wannan bangaren eh to shi yasa a ji tsoron Allah yadda Allah ya kaddara duka har kina son shi kuma Allah ya zo ya kaddara ya zama mijinki duk abin da mamansa za ta yi miki ki ɗauka tamkar ki ce inda zaki ki jure wa ki zaki za ki jure mata kin ko ba haka mutu akwai matsala Allah ka shirya ki na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. idan na fahimci abin da ta rubuta ta ce malam wani miki tana na ta ne su wucewa sai ina ga ko yadda ta rubuta wai ya buga wani mutane ko ya buga wani abu ne to sai wuce ya ce a baka haƙuri don Allah wai ya hukuncin shi ba mai keke na test da ya zo wucewa ya gobe wata mota sai ce a ba su haƙuri ya wuce bai yi ba dole sai ya tsaya ya nemi mai motar saboda haƙƙi ne ko in ya nemi mai motar sai ya gaya mai cewa na zo wucewa ban sani ba na goge ka don Allah ka yafe min sai haƙuri idan ya ce ya haƙura shi kenan in kuma ya ce bai haƙura ba shi kenan sai ya gyara mai in abin gyarawa ne a gyara in abin gogewa ne a goge in abin fenti ne a zanta shi kenan wannan ya fita haƙƙinsa a gaban Allah ko a gaban Allah ba zai fice shi kuma ya ce yana da haƙƙi ba hawan ji wannan amma in ya tafi to ya rage ga shi kuma wancan in ya ce Allah ya isa fa to ba zai ga daidai ba a kasuwancin kasuwancinsa shi ma abinda mutane suka kasa ganewa ke duk mutumin da gara a cuce ka da ka zama macuci dan duk wanda ka cuce shi ya ce Allah ya isa kun san addu'a take yi a sama kuwa kun san addu'an Allah ya isa ya take a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar Imam Hakim yace ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran ku ji tsoron addu'an wanda kuka zalunce shi ko da kafuri ne innaha turfar ila as-sama'i annaha shiraratun addu'an fa yana kudinta za a daga ta sama kamar walƙiya kurr tana haska sama kurr tana haska sama Allah yana cewa wa izzati wa jalali na rantse da girma na da buwayata la ansuran naka wallahi sai na saka maka walau ba da ke ko da ba yanzu ba wani lokaci sai na saka maka Allah ya isa nan da yace to ina ga kin yi wa wannan kin yi wa wannan kin yi wa wannan akwai wata za ta ce ita kadai za ta zauna saboda ta duk da ta shigo kanta ya ta waje rose ɗaya kenan ko tana shigowa an taya ta waje road biyu kenan ko uku ma an ta yau hudu ma an ta yau biyar ma an ta yau na shida na zuwa sai ta samu kujera ita kuma sai ta an taya haka ke yi ko ita ma sai ta an taya ta abin da take sakama da shi na wancan ya fi nata ba gafi ba da ita kuma ta zo shirye ta shigo da nata shirin ya fi nata bala'i ita ma sai ta an taya ta shi sa babban abu a gyara mu'amala ana faɗin wannan dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faranan da aka samu kisifewan wata a zamaninsa aka ga yayi wata wata irin sallar da ba ta ganin manzon Allah yayi ta ba Allah raka'a biyu ruku'i hudu an farko ya karanta Fatiha da Bakara sai da aka dire da ya yi ruku'i ya ƙara ɗabowa maimakon ya tafi sujjada sai ƙara karanta fatiha sai da ya dire ali imran ne ya tafi sujada sannan ya ƙara ɗagowa ya ƙara karanta fatiha sannan ya karanta wato suratul nisa ya gama sannan ya ƙara tafiya ya ɗaga ya ɗago daga ruku ya ƙara karanta fatiha ya karanta surati a ha'ida da ya idar da sallah a ciki inda ya zafi da ya ja da baya yana kallamewa maza da mata ne ba inda maza Allah ya dosa sai wajen mata yana zuwa ya ce kai mata ku ji tsoron Allah ku yawaita istighfari ku yawaita tuba tsakanin Allah a cikin wannan sallar an nuna mun majoritin ku ƴan mutane ne yace Allah na kishi kuma kishin da Allah yake ya zan musulma mumina tana zina malamai suka ce ashe kenan zina ke kawo kisifewar rana ko wata isa farkon magana da maza labarin ke yau ku duba ƴaƴanmu da matanmu a yau zina ya zama abin ado a arewa in ka shiga gidan fitsara na duniya shine tiktok kenan ko ko za ka ji ƴaƴanmu fitsara na lalacewa duk ya taru a wannan wurin kuma a haka kuma a hakan ake cewa da ana neman miji na gari a hakan ake neman miji na gari miji na gari haka zai zo dole sai mace ta nasu sannan za ka samu miji na gari duk wanda ya zo ko da mutumin banza ne shi ma in ya tashi magana zai ce me mata ta gari wanda abubuwa da yawa na faruwa ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu wallahi akwai wani abin da har ina buga misali abin ya taɓa ni sosai a zuciya ina daidai nan kusa da Mr. dick nan na Sunkaru na isa kai ta kai ina tsaye da wasu bakanike na min sabis ɗin mota sai suna min tambaya kafa ta malam kaza kaza kaza ina ba su amsa wani mutum ya zo wucewa da motarsa sai faka ya zo ya wuce yana mana sallama ya ji ana mun tambaya sai ya ce ya tafi sai ƙara dawa ya ce salamu alaikum sai ce wa alaikum salam ya ce kafa ta malam na ji ana maka tambaya ana maganar mata ne ko sai na ce yi eh, suna mun tambaya ne akan hukunce hukunce da ke da alaka da zamantakewa su na mata kawai wannan mutumin yana kallo na sai ce gafata malam ka zo gidana duk kallon da kake so akwai sai na shuru sai na ce haba mana alaji. daga ji an ce mun malam ka san na ba ka san ɗabi'una ba Ba ka san ilimi na ina aiki da shi ko ba na aiki da shi sa'an nan kuma yaya nake kawai za ce in zo gidanka za ka ba ni ɗa sai ce wannan magana ma da kai ya nuna kai mutumin kirki ne kamo kamo in kalan da kake so haka a gidana sai na yi shuru. ku duba ɗa namiji da kawaici da kamewa amma aka kai wannan matsayin a zuciya na sai na ce Allah sarki sai na ce mai kai hakuri ba zan iya ba karatu nake ya tafi ke ƙara gawa har ka ka zo gabata sai yi shuru abin ya taɓa ni a zuciya na nake fa da wannan mutumin zan bi shi fa mu je gidan za ta ce tunda baba na ya kawo ka ba sai ka je wurin da ni ba wallahi haka za ta ce tunda babanta ne ya kawo ni ba za ta saurare ni ba wallahi haka za ta ce sai dai shiru abin ya taɓa ni a zuciya na ce ikon Allah yanzu ka namiji ya kai wannan a nan garin Kaduna fa ba wani waje ba a nan garin Kaduna sai na ce Allah kaɗai ya san irin tashin hankalin da mutumin nan yake ciki to in ba ki zama nagartacciya ba hatta mutumin banza yana son me ya rutu ne kirki wani bawan Allah ne na gani ya ya ɗauke wuta ya nuna wata yarinya ya ce ta zo ina tsaye yana sai mun gafarta malam an ce wangan janaba kala kala ne ko na ce eh ce to a koya min na ce a guda ɗaya zan gaya maka na mai bayani sai ce a ƙara na biyu nake yana cikin fa mayansa fa yake mu wannan magana sai wani yarinya ce ta zo wuce a ɗaliba ta ce malam ina gajiya kaza kaza sai kalle ta ce gafarta malam sai ya nuna ta sai na ce yaya sai fara shafa kai na san ba za ta so ni ba sai na ce me yasa ya saboda ni ba ba ne. na ce to in ka zama ustaz ni zan baka hanya ka nene za ka aure ta sai ce ba yawa sai malam ya malam to ku duba baya cikin hayyacinsa fa ya iya ganewa wannan mutuniyar kirki ne to ina ga mutumin da bai gurɓata kwakwalwarsa da komai ba ba to yau iyaye maza da mata ana complain ba miji ba miji wallahi ba ki nagartu ba ne idan kika nagartu wallahi don mutanen kirki kin da nagartacciyar mace take haka suke nema ɗan sautu suke ba da duk inda aka samu wata mace mutum ne kirki a gaya musu za su zo su nema kawai abu ne mai sauki ki nagartu kina zaune sai kin zaɓa duk yadda aka kai ga wahalar nan sai wanda kika zaɓa amma ne matsalar nagartuwar ce ba ma so mu yi abin ke mana wahala sai ta gama soyewa sai ta dawo ta ce to da Allah a dan sa ta a cikin a sa ta a cikin addu'a a sa ta cikin addu'a dole a gyaru idan aka gyaru shikenan sai kiga labarin ki ya wuce biyan da kike tsammani kuma mutane kowa mutum ne kirki yake shi Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyarawa. Tambayar na shawara ko addu'a na'am wai wata ce take tambaya akan tana yawan asara a kiwo da take yi daga ƙarshe ma yanzu gurin da take kiwon hagu da raye sai shawara take nema ya kamata ta yi Kai eh to akwai alamar akwai iskokai kenan a wurin sai ki lizinci karanta bakara a gidanki gaba da kullum ki dinga karanta bakara sannan kuma a inda kike wannan ki samu karanta bakara fatiha bakara ali imran a cikin ruwa sai ki yayyafa wa gidan gabaki daya ki yawaita yin haka na tsawon kwana ashirin 21 insha Allah in dai sihiri ne zai lalace ina fata an gane in kuma isko kai ne ma baki ɗaya da izinin Allah gidan zai gagare su zama kuma zala ce iqra'u suratul baqara ku yawaita karanta baqara a gidajen ku fa inna qira'ataha baraka karanta bakara a gida albarka ne idan ku an ce albarka ku ga duk wani abin da kake neman alkhairi ne zai tattara a gidanka wa tarkuha hasara rashin karanta bakara a gida asara ne muke yi sai ce wala tastati'u hal batala matsafa da aljanu ba sa jure karatun bakara in dai ana yi a gida amince wannan to kin ga wannan sunan shi kafu boka ko sunan shi kafu boka wannan kin ga ba wani a sai kin je kin wannan kudi an je gidan shuri an tawaye waye a a da kanke zaki karanta in ba baki iya baki an samu wani ustazu eh a ba shi ya karanta shi kenan sai ai amma in kin iya shi kenan sai ki kin ga lada kuma ga la'ada eh Allah ya sa mu dace Ya, wanda ya iya karatu. Na'am. eh ka eh, kunnawa daban amma karanta shi ya fi tasiri eh aka kunna shi ma zai yi amfani amma karanta shi ya fi tasiri an gane eh cikin mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba na'am ka ce abu daga cikin sabobin da annabi ya bada ya ce ba sa shan magani na'am ba sa zuwa su nemi magani eh kawo za su sha eh kamar ni yanzu na shi sha magunguna a baya eh sai kuma yanzu daga shi eh, kana so ka yi ina son na kuma dasa yanzu afallahu amma salaf eh in dai ka kulla daga yanzu ai ba kana da rayuwa ba har zuwa lokacin da zaka daga ranar idan ka kiyaye shi kenan zaka fada ciki ai kama wanda wanda suke yi daga yanzu kana so ka shiga cikin VIP na gaban goshin Allah ko a ina a lahira a aljanna shikenan sai ka kiyaye daga yanzu zaka fada ciki shikenan an gane Eh, in kana so ka shiga shikenan daga yanzu ka ce to ina so in kiyaye kaza shikenan za ka shiga ciki eh amma kuma in shikenan a sha maganin ba laifi ba kuma ba ce don ta sha fa yi laifi ba ne wa'annan su yan special treatment ne wanda za su samu a gaban Allah ga darajarsu kun ga duk wanda ya samu wannan ai ba karamin mika wuya yayi zuwa ga Allah ba ko eh to shine maganar. Allah ya samu dace Allah kuma ya shirye da mu eh na'am na eh biyu uku hudu na haka ne na akwai ai addu'a akwai addu'a shi ai addu'a ne ma kwata kwata ga ce ba za ka yi ba ana maganan tawakkali ne fa tsurar tawakkali waye ya kaddara maka ciwon ya zo kuma waye ya isa ya kaddara ya tafi to wai ya miƙa wa Allah al'amari ne saboda ƙarfin imaninsa irin Allah ka lafiya babu kenan na gane maganar. kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ana addu'a an gane kun ga manzo Allah mala'ika jibril ma karantar sa ya masa addu'a ya rike kan ko ya dafa inda ke mai ciwo bismillahi arkika wallahu yashfika ko da sauransu wannan kun ga an masa amma manzo Allah ya faɗi siffa ne waɗanda su za su samu wannan special treatment a lahira in kana so ka shiga wannan siffan shi kenan in kuma kana ganin ya fi ƙarfinka sai ka nemi an ayyukan kuma ai ba wannan kaɗai mani ko suna da yawa in ba zan iya wannan ba sai in nemi wani an gane yawa kuma ba a ce don ka sha magani a yi laifi ba kawai in kana so ka shiga cikin waɗannan tawagar ne to sai ka sarka waɗannan sharuɗan amma akwai wani tawagar da ba wannan ba in kana so sai ka bi wancan tawagar sai ka samu hmm. na'am na'am haka na'am ko da galabaita na'am eh na'am <laughs> Eh, ki sha maganin ki hajiya eh, ki sha maganin ki eh ki sha magani eh, kin ji mama abdul jalil eh ki sha eh eh a ba da wani bangaren bi aikin bangaren <laughs> wa salam to eh kina fama da shi ko kin sha magani baya sauka Eh. wayo نعم Na na'am na'am eh Hmm. na'am na'am نعم ايه eto eh to idan mace tana fama da irin wannan ciwon kai a mafi galibi gaskiya isko kai ne ke haifar da irin wannan ciwon kai saboda Allah bai taba saukar da ciwo babu maganin sa ba haka manzo Allah ya ce yace wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to babban abin da ake na shawara shine kin san samu ne ke karanta bakara fatiha bakara ali imran a cikin ruwa complete sai zama ruwan shanki kina shashafawa a jiki lokacin da kika gama wanka kika zo kafin ki shafa mai ki shashafa duka jikinki in Allah da ba za ki sati ba za ki ji kan ya dauki Fatiha bakara Ali Imran hmm. na'am Mm-hmm. akwai iskofai kuma tana kewaye da ke ne a gidan shi ne duk waɗannan matsalolin da suke fuskanta ne da kina tana tare da ke ne abinda za ki yi shi ne na farko dai kamar yadda na gaya miki a karanta fatiha bakara ali imran a cikin ruwa sai a dinga splitting a cikin gidan gaba dai complete an gane a tsawon kwana ashirin da ɗaya an gane idan aka yi wannan ya ƙare ya ƙara yin wani wanda zai tsawon kwana 21 a yi kaga an samu nawa 40 da nawa biyu sannan a ƙara yin na uku to sha Allah wannan abun zai tabbata amur akwai wani da na sani wani yaro matashi shi ma da ya aure haka matarsa kullum hakin suna zaune kawai sai su ga wuta ya kama ya zo ya dinga ya dinga tuntun yana wahala na ce mai kai wannan fa iska ne kuma kila matarka ita ce ke da wannan matsala karanta bakara na ce mai karanta na mai wannan bayan na ce dinga sunece yanzu lafiya lau har ma ta haihu lafiya lau ko ina eh dinga abin nan insha Allah eh Allah ya sa a dace na lokaci yayi insha Allah subhanahu ta'ala za mu tafita kan wannan sai gobe gidan Allah ya raya mu sai mu ci gaba daga inda muka kwana a ah. abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana yanda Allah haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a cikin firdausul a'la mu wanda suke gida suna neman gomashin Allah ya azabta su da mazajen aure da su samu ba muna roƙon Allah subhanahu wataala duk inda suke Allah ya azabta su da mazaje na gari su ma Allah ya sa su zama mata na gari sa'annan kuma ‘ya'yanmu maza wanda su ma suna neman mata na gari Allah ya azabta su da mata na gari kuma idan Allah ya azabta su Allah ya ba su ikon rike wannan aure su ma su yi musu biyayya mazajen da Allah ya azabta mu da su muke rayuwa iyayenmu kenan Allah ya tausasa zukatansu ya sa su yi abin da zai amfanar da mu duniya da lahira mu kuma mata Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai sabawa dokar Allah ba inda ya gina wannan masallaci ya ba da shi wakafi ga wannan al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gina masa katafaren estate a gidan aljanna ya yi albarka ga zuriyarsa da kuma dukiyarsa mu ma da muke karatu da kuma muke sauraron wannan karatu Allah ya mana albarka da mu da mu gaba ɗaya ya sa mu a cikin gidan aljannan firdausi da mu da shi da sauran al'umma baki daya wa'annan fitintunan da muke fuskanta a wannan yanki namu na arewa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana shi ya gusar mana da wannan bala'i da wannan musiba duk wanda suke haifar da wa'annan bala'i da musiba a cikin mu Allah ka fi mu sanin su Allah kai mana maganin su dole kuma suke nufin mu da alkhairi a cikin wannan kasatamu. samu da Allah kafi mu sanin su ba su ikon sadar da wannan alkhairi ga wannan ƙasa tamu muna daga cikin waɗanda za su amfana da shi mu da su ga ki ɗaya ka ba mu ikon tuba daga zanabanmu ka tara mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ka karɓi rayukanmu kuna mai yadda da mu ba mai fushi da mu ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك